ɗaya daga cikin al'ummar yankunan na ƙaramar hukumar cikin a jihar kaduna malam yusuf ibrahim udawa ya ce 'yan bindiga sun halaka mutane da dama kuma suka sace sama da mutane saba'in ɗin da suka shige da su daji don jiran kuɗin fansa. Muna cikin hauli yaƙin rayuwa mu da muke Kaduna ta yamma. A yanzu haka jiya dinnan sai da muka dinna gawawaki guda bakwai. Kuma yanzu haka akwai mutanen mu a daji akalla ba su kasa saba'in da wani abu asiban jiya akwai mata biyu yanzu suna nan asibiti wanda aka harbe su kuma an kwashe yara yan ƙanana da yan shekara hudu da yan shekara shida da wata yan shekara goma da mace mace garin gonar lema ne aka yi wannan abu a gonar lema tsakanin kuriga da udawa kuna nufin duk da azumin nan ne aka yi wannan abubuwan wannan magana na gaya maka asiban jiya karfe hudu ya maganar jami'an tsaro abin da ke faruwa da shi shine jami'an tsaron da aka bamu ba za mu kwashi alhakinsu ba wayannan mutanen jajirtattu makarantu ne yanzu ko ji a kwanan kwaro an kashe wasu sun je su kwasa yan barayin na suka hana su ɗauka sai kuna tsare na sai ku ci su kuma can suna tsare na sai ku ji nan to abin da ke muke fama da shi kenan. duk da jingina hauhawar hare-haren yan bindiga da wasu ke yi akan dagewar da gwamnatin jihar kaduna ta yi akan cewa ba sulhu da yan bindiga baki ɗaya. gwamna nasiru ahmad ɗan rufa'in jihar kaduna ya ce na nan akan matsayin shi domin ita ce nan mafita kawai akan magance matsalar sace mutane domin neman kuɗin fansa. Mu ba za mu ba da kuɗin fansa ba mun faɗa mun nanata mun sake faɗa ba za mu taɓa ɗaukan kuɗin gwamnati mu ba 'yan ta'adda wai kuɗin fansa ba. Yadda kawai za a yi maganin wannan ta'addanci shine su ga cewa in suka kama ɗin ba su samu kuɗi ba domin don kuɗi suke ba don Allah ba ba don annabi suke ba don wani abu ba duk wani maganan wai an yi musu laifi ba a musu kaza ba a yi musu waye wani ɗan Najeriya ne ba a zai ce duk abin da yake so an yi mishi in ba a maka abin da kake so sai ka tsaye da rigarka ka sai yake 47 ko ɗana aka kama na gaya ma 'ya'yana ko su aka kama ba zan biya 'yan ta'adda kuɗi ba shi yasa ka tabbatar ba a kama ka ba sai dai malam yusuf ibrahim udawa ya ce duk da yake baya goyon bayan sulhu da 'yan bindigan kamar inda gwamnan ya dage a kan shi amma dai su al'ummar da abin ya shafa suna buƙatar goyon baya daga gwamnatin ta hanyar ƙarfafa su don su faɗa dajin su fuskanci waɗannan 'yan bindigan da ke ta faman kashe mutane. Ni yanzu an kashe wana, an kashe ɗana, an kashe matana, ina da saniya ɗari da arba'in da ɗaya ɗauka. Ni da nake magana nan da kai. Yaushe zan ji daɗi ciyaman lokal gama ko gwamna na ya ce wa ya yi wanda ya mu wannan abin. A bar mu mu samu hanya irin nasu yanzu mu da sulke suna ganin mu suna gudu. Mu roƙon da muke yi a yanzu a yi tracing ɗinmu ne. a taimake mu yadda aka yi lokacin yakin biyafara aka da wanda bai san abcd ba a nemi shu a nemi tarakai rubuta sunan a bamu aidikan a bamu bindiga a gaza a karshen wannan motsin jihar kaduna dai na cikin jihohin arewa maso yamman da ke fama da hararen yan bindiga da sace mutane domin karban kuɗin fansa sai dai a 'yan kwanakin baya matsalar ta ɗallafa kamar abin ya yi sauƙi kafin bayyanar rahoton bullar maharan dajin a wasu sassan jihar Kaduna a 'yan kwanakin nan da muke ciki. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.